Come on, Amis de la FADA, bonsoir et bienvenue sur votre émission Tous à la FADA. La FADA s'est transportée aujourd'hui à 32 km de la ville de Niamey. Nous sommes à Kolo où se tient le camp régional de la jeunesse, la paix et la prévention de l'extrémisme violent shirsika igito ngai boro zongutaki deden gi furtagi an kai funu tilberi departement ira departement wakin nin zara ingila sabu kan departement wakin nin ka kulu ganda wakili ne wakan wora ika monewo mantikala borai ka gicha no bere han kai de kan ima isfutara ta gab ya de mono kan na isfutara am shi borai ta farga tonto matkan dumano an furtagi ta farda tilberi département wora oui euh, notre thème d'aujourd'hui est les jeunes de la région de Tilaberi face à l'insécurité comment ça adopte-t-il Maintenant, Il vous souviendra vers euh, le début du deuxième trimestre de 2022, des milliers de personnes en provenance de plusieurs départements de cette même région proche du Burkina Faso, Toro, Ditera, Gote, Kolo, Ikulu, Furta, Gone, Okangora, Yadin Mono, Irfadara, Kware, Okai, Kabu, Ira, Furta, Gone, Okai, Ndegonan, Fakare, Damo, Mali, Hiro, Gergabore, Ayaru, Da Abala, où des personnes ont été forcées à se déplacer pour fuir les menaces et les ultimatums. Kasset, Yagai, Kaiz, Futa, Ikarite, Igadir, Kagaran, Ganeon, Kurbu, Akulbo, Patika. Wedin, Sekwar, Bo, Boria, Igana, Ikoimo, Kwarbo, Bora, Ngewon Gorete. Ces mouvements ont, ont diminué avec l'installation de la saison de pluie parce que sokan ka giya sun tin gore gangan yangai dina zabu ya din mono dumo soje ko karo kai gona gice wani hukunnan gangan yangai dini imsi bagumo. woni seno ir kandir fada newo kolo nan kai gona ga kango te kango mo man kala marganai no margisinai no kara futa jagi char kubai woy borandal boryan bora kuli gonewo kunda kundai mono ni margu ingila sabu iskuti niger sera damo tilberi conseil régional de la jeunesse ikulunga ino non sigir woy newo te damo fédération des femmes kase ine be kulmi siye banda ngai me kagula sabu be matin ngai te kangana hayo kango ngai ga jire di jire o am skogi ngai mare tonto matin no bora kul gite bon bon kayante dimo kan wara to bar kala igo na kuriyan no igo na bore bon ay feri wo bore hay yan ay bon ay kulu sin kan dai si gona tene o neni gi ngone ni kani neni gi channo bere ya kulu tu sala fada mo mintu woran skin du bono music chronique rubrique de mo salangiet kan mera mat kayin kira eh, irga furba tora ma alir furba tora bu kukan kan mi kira san bora mi ce mata no ngama da kwar fo no ngufut ai sintin dini assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ai sai ne gani hamidu ahmadu iphone sai sai furta gino ya no ami dir mamat kam miso baranda sai ne de kaina mai tirma assalamu alaikum alaikum salam ai moy ma abdul kadir shoibu ay moy sai jenno an kul sai boreno nimbine sai non assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ai wisine se kala sufyan garba salifu balle yar na ifum balle yara okay to imo ma zainab gausu gote na ihono gote okay fam kasai fam kasai assalamu alaikum alaikum ay ma ti dirisa amadou kolo i don't know your way ka to mamat kam murado baranda anni ko arno kanu seno boray kane wol mo seno kane assalamu alaikum ayo umar mustafa nema inda tilbir furta jeno gogoy charbande lakal kana mutabbati merci beaucoup chef assalamu alaikum alaikum salam ay mo amadu asman nema mhm. ay wo furta jino kan funu nodon filinge labora ya dino furta ji kan filinge eh Amadou, Mikara comment vivez-vous cette situation d'insécurité euh, à Filengi To, mashallah. Hola. Euh, Habibu Aigu Sabu, aran wani fada Ose, uh, kanir Nodama, dama Kang regional oki gote okolo. irma duga salange charmega, wala irma duga no sheda yang haikan bondanga irwan furtage kan gonodin irwan labora goga bafunai. Les jeunes sont en train de vivre avec beaucoup de défis cette situation d'insécurité. Je le dis pourquoi Parce que tout simplement, vous n'êtes pas sans le savoir qu'aujourd'hui, d'abord les jeunes sont frustrés de part et d'autre, surtout au niveau euh, du monde rural. Quand vous constatez s'il y a des activités euh, dont les jeunes doivent prendre parti à chaque fois, c'est seulement les jeunes, n'est-ce pas, du milieu urbain qui en bénéficient. Et tout cela s'est dit au fait que pourquoi Parce que tout simplement, donc ça, ça fait en sorte que, n'est-ce pas, ces jeunes-là se sentent vraiment délaissés. Et du coup, ils n'ont pas d'autre chose qui leur procure en fait des revenus. Donc facilement, ils sont une proie, n'est-ce pas, facile à ces vendeurs de religion, d'où vraiment le grand défi que vivent cette jeunesse. Voilà un peu comment matka genga. non hmm. Denis si Zama ya dinga wasu kaga proposer ni dinga Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Voilà. Amadou. matano euh, comment vous vivez la situation là matana aran ga di isfutara won alhamdulillah ya kulsinu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh irgi sabaran se karan nirke irka gutuwaran se ne fadara sai dai matkanki ne irgu ga bafu ne ayin gine sandai gara sandai bambata da kirbo akandir se sandai bambata sintina zama har ne da imani sola bor mo bay ifono go batu sentina ina papare gay papare gay yango bandir gogoro yegene kinira zero r moto siwindi to zanodin za furta je zange nyange za ba bay bor kan jontu kul sandai bambata ya ame dai noya e papare gay yango din akandir se sandai bambata sentina zam wodde rano irwo furta je bayan kul iningai bonno papare dira iginge kab kabaite iginga pièce détachée nera iginga da hay nera mais wodin kul ina gayi ay furta yi bayka atogu kogite chuko 1 million hay fo pièce détachée aka ine subsino papare suwindi to dole na ga butigo da zam wodin duma hinna nagite wodin kandirse sandai bambata zam barai hino nge wogi milkan za furta yayin barai za komino jin barai ingay reno si kai gidi kangana har kamu koi da gine irin sabu irin ye karan doga ma matkan no hunkuna aron go na gite ga duga haidin kulmulai eh ai kagote aja mantana ma Zainabu wala Zainabu Gausu Zainabu ba Zainabu Gausu mm. Zainabu gota mo matano aron go na gadi eh, lakal tunawo misana wanu an binaran kan tuwai borai to gwati dai matkair go gadi lakal tunawan misalai wanu an irkan tuwai borai c'est vrai sintinaga atayir se mama cheher atirse mamaki her borai mil gaim goro ga kabkwali mais alhamdulillah avec euh, les projets théâtre participatif ni kai ya iwo te bon ferai wani yanno a kabir se kan matkan se lakal tuna ka borai ga se ra borai ga ka gor ga kabkwali borai sai kulte in poporai gayi ite ya kini te ya ga kini kin poporai gayi irkoi hino da bonara proje yan gono kai yan kan niga sinai a daidaita yan warai kai yan manduwai in gai tor kai dai avec les charrettes igo gai wani barbar ya ngai tenda hurta ya igo gai mo laida igo gai melo ngai da igo gai albasa laida ye ye gai wato anna mai ga kan tu jardin ngai goyei dini ni ade wadi ye kulher ya do kai yan gogu kandi se dogonai gai wani bahuna fondara eh idrisa kolonu gona kango te ne no furta ganda kul pati gone o gona te ne kolomo matano. no lakal tunai gono lakal sino eh, Son ir fatti dipo pore go windi a te go windi ne matano. assalam ala assalamu alaikum salam donc sintina et eh, lakal tuna eh, fondara avec ah, ke gici de ngati sintina kal lakal tuna tun tilber ga, an baka kulto wana wana de kolak kangama ni nyamai mhm. an kola touché

inge kai gitangam kangana wane o kamte adum sekte ko ne inga kan eh, gwamnati on boda aninga eh, mataci sambu eta eh, dan andan kolo andan zone rouge da kodin da mezira na dan kote de foire di kan ayega population on mare ko ne zama sat harno kan lakal yi. ba mekina popore gayi e yeg mezir fondan lokce kan cine mote fattar fu furta jay fo kan mam fam a bangi mi mutandi mhm. amma irko dinga bonaga irduga kausaka yandan à travers les sensibilisations. Merci beaucoup. Voilà. Euh, Omar, Aïtoniga Omar, parce que Aran a Boré Morgou, vous faites partie des organisateurs euh, de ce camp-là. Il faut ce camp. Aran la sabu gana aran bore morgu gisala bore se matkangi gite kangana la kaltuna wo amsi furta ya iza kai guton ton koine il faut c'est pourquoi l'idée sabarin si kangaran ne no dama amsalan emission wara euh, tous la fada matakin da aran nikin kuna irin kera morgu kolo ira komin wakin da yinka furta gai kanyan inda irgo goy kerra sun da ya jirin kan irgo goy kerra irgo program dan program kan si gine jen e fam pev dan dai wai bore du furta gai ngai no irga ga kan imahin imahinga lakaltuna dinga conséquence si porte walmo kangna im hininge bon im skoy furo eh, lakal tuna ara kara kun dai irka kolo kango kangir na organize dai kango objectif fai dai no ya bore resilience matakarin niki irma gabandi zama programu ce dirara ai irna ayoyante formation bobite ira komine karra irgoi formation et de ragoun peuvent prévention de l'extrémisme violent dinga da yarmin ce ba furta gaise kan ngayen boda communauta iziyan a kanu a Fotou, ihimga kan dinga kam ga aksine no kan gina lakal kanai ma tun irin bente kan irin haddi dialogue yan furtage da soge walmu furtage da autorite in charku bai gisalan kan gina in bai furtage masala kan gise zan boro mm. na sa hangana se nisbai ifo no ta problem ban kan isa problem bai mu a ginga hay kulte gudu ngubon se ayo solution Voilà. Merci beaucoup Omar et merci aussi à Mijen de la Fada. On va écouter la rubrique rose après eh, Irmiyege Tcherkoubay. bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les filles, nous sommes dimanche et dans cette rubrique rose de l'espace cuisine, Fanta va vous parler de conservation de vos aliments. Et avec moi, on va continuer à chuchoter nos visages. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir deux méthodes pour conserver l'ail et vous faciliter la cuisine. Pour toutes ces méthodes, il vous faut épulcher, laver et essorer vos gousses d'ail. Astuce numéro 1. Il suffit juste de congeler vos gousses d'ail sur une plaque avant de les empaqueter selon vos besoins. L'avantage est que vous pouvez les conserver pendant 11- 12 mois. Astuce numéro 2. Dans un mixeur, ajoutez vos d'ail préalablement épluchées, lavées et essorées bien évidemment. Ajoutez une cuillère à café de sel ou plus selon la quantité de l'ail. Commencez à mixer et ajoutez progressivement un bol d'huile végétale. Continuez à mixer jusqu'à obtenir une pâte homogène, une sorte de purée d'ail que vous allez ajouter dans un récipient avec couvercle hermétique. Mais avant de le fermer, Placez un sachet plastique au-dessus du récipient, congélez et utilisez progressivement. Attention, il faut le remettre au congélateur tout de suite après chaque usage et vous pouvez les conserver pendant 6 mois ou moins. L'avantage, ça vous donne d'épiler des laits à chaque fois que vous voulez faire la cuisine. Voilà, c'est tout pour l'espace euh, cuisine du jour. Coucou amis jeunes et amatrices de la rubrique rose de l'émission Tous à la Fada du studio Kalangu. De l'espace astuces beauté de ce dimanche, nous allons continuer avec les gestes et astuces à faire pour sublimer la peau du visage. Astuce numéro 1. Chouchouter les zones fragiles de votre visage. Hydrater sa peau est le premier geste pour une peau en bonne santé, mais certaines zones du visage nécessitent une attention particulière. C'est le cas du contour des yeux et du contour de la bouche. La peau y est sensible fragile et c'est là que les premières rides d'expression apparaissent. Si ce n'est pas encore fait, ajoutez un soin contour des yeux à votre routine de soins. Vous pouvez choisir un soin anti-cerne et anti-poche, un contour des yeux, effet liftant ou un soin anti-rides. Même chose pour la bouche, un soin localisé pour retarder l'apparition des rides d'expression et sublimer vos lèvres, à l'image de votre volumateur de lèvres à l'acide hyaluronique, pour faire toute la différence. Astuce numéro 2. Contre les signes de l'âge efficacement. Il existe bien des manières de lutter contre le vieillissement cutané. Protéger sa peau du soleil, avoir une bonne hygiène de vie, opter pour une routine de soins parfaitement adaptée à vos besoins, le conseil de beauté. Miser sur des soins anti-âge contenant des actifs naturels à l'efficacité prouvée des massages anti-âge naturels et redoutables pour lutter contre les rides et le relâchement cutané. C'est tout pour la rubrique rose de ce dimanche. Les filles, le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. J'espère que vous avez retenu toutes ces astuces. Ils sont Voilà, c'était là la rubrique rose proposée par euh, les filles du studio Kalangu. Euh, j'espère que vous avez aimé. On revient à la Fada, Irsikala, Kolo, Kolo Nirgo, Kangodo. furta jay margano kan ite tilbe region o me amera departement kuno cer ko bayne furta jay misalange cer mera kan gati lakaltuna kan go gandara seno i gona giceci matka ite kan na bonza ngodi amtima eh, aye ka ko en fadara sonda zainabu sintin kan se eh, ko kare kan ge go gite boryan tesa fun boryan dankali dan boryan kokari eh, majira matronima ai ma sufiyan garba salifu bai dine kali ya ne dai ballayya dine ballayya ne kali to mata no aran waran gona ga no din balle yar hare eh, sufyan kanga nan kuna eh, lakal tuna ba ka ka in poporai ga in muradu bo ga yi borai borai farga dai mata na te kan na ayo am si furta ge de kuraje so kim ce ci ko furo eh, is futai kundara to ai sabaran sai da yin ai wo kan aran tai sai kan irge irgo gice cin du lokaci kan utu ibon to eh irwo dai balle yara mataka irgo gati kan ganan lakal tuna kan ka irga am sirda mo d'abord irgo bore bon e feri groupe no gursi irko ter gonda projet en kango gidirsi in famandi jene se kan wone o kanka irga asirganji irmir mu ba maiti kangana irma irbon ka isfutay din fondara wodin fondara irgir jardin iri iri te igo du bon fen kan chabir se kan iri jardin o 12 mois 12 irga te et ça va marcher aussi à part ça aussi Safi an sorta ke yawain kan lakal tunani damu gumo ikka illa bora gumo inge mu en même zaika irgcin kogi gi bonga e gini se vraiment manti aran ka lakal tunai se aram ko lamba woka aram furkwara izaira ga wafuku aram digo kan cina igogati aram mu mi gana gate kan nan bon min bon libere ya nirgo te ga yanan dirbon amma mutan mo vraiment jene kan yan te victime sintina ga ifaham ga bai kan wallahi wiza amma to ba ingem ko nan gufu fu yan bumbo akulgati merci beaucoup eh, merci eh, ir sabin se ir ko imte balle yara borai te digi don don mo eh, gandi kindose eh, chef sai mo mantana rangote ah, jama'a assalamu alaikum alaikum assalam makayir kada yin kida sintina kan haiwa ka ana bure ta bandi gumo paske reya lama iri wasa yo lakkatuna irsa komino wata kan cine woki him ga jinda ngano iko koranda ngano timate sanga kan ina ita da jan so dinda ita e da jan so mon tongo lokaci rano kan in sambuga dan zama iro lakkatuna din irgo mara dai no iri hirega donc wato kanci ne agon gabi gabo ga hirai irgin bone irgin funai kanti autorite ine ta dijan so installe ine bora kurgo kupe sanke im ko irga ga fama ndisa ay kanga ba to irga donc bora en sambunda sambu yen lalo parce que ba kango nga muradura amma ma hay ku kan tenga gamora ine sambu ina agoy kul kanga agoga te ine kul kupe zari forlan ine asi essence nere ine asi popor sambu asi murate bora futu bora ne ifo seno igogate mm -hmm. donc iro irgoyo ngano ti isobege che chiga ko ir autorité do gi di ir maha ifo seno ino ne buga da kirbo ir wo kanti gin bore gina ir faham so sobe gir chele di muso muso muso muso da avec le projet kan yan sobe ka bore sobe profiter da maintenant so man ti bore bina no me ine tile so si jannan gore adunga ba jaw donc bore son bore go che ciga adapte no makan agote da alhamdulillah muso muso bore faham projet ko karo kulga son avec a daidaitai da ajere kan yi sabai kata bore se bore go ce cikin gai bonka ba bore kan zurga mira hala yamma ga sabu bore go ka moso moso bore go faham da cere ya dun oh, ok uh, idrissa yau ah, oh. kolo ne kala di fo 2020 kulu ihin ka ga is fo 30 ne o ko mhm. di banda in murade kulga ikak mm to mata no yegite ko ni kan na hun kuna eh, kwara tubarkala zabor football bay kan animation go kwarara madalla kolo nisko kolo mi mi ngan filengin si karcharga madalla merci beaucoup mm. donc mata kan ay go isan note da eh ayne se zakan ina itar de jens dan kan bogay tunge bonga go la sabu nga da bon fere à travers les projets sintina dai eh, sabu vraiment iga wana autorité se kan yan cin gaza ga go gunga di fon fon ngai gan kan ganan ngai la bizam kan bani mutun bani no tifo taka tukulu diko rencontre do igice ci partenaire kan ka ngela bize famandi te ko ne c'est salitaire kan igo go ne te zama ir diana fa kine po pregai futa je go de banda daga projet fo kai ikande ingo aka ningo hinakin ga tingati a dai ta ninga dai tricycle a dai za waita kin dai fon kini ane jene ni maga sanin kan donc kina a dai ta tan kwara economy otun wodin banda ne mg sa il faut que mu jene imduna kan jene ko

hala to nan kan ina kwai kwai da population mu yenge hala im chamare da ko din banna mu autorité ye tonton ko ne ko kan projet tagiyan studio kalangu yan mai da mayan ikaso boy bon efek men kunin ne alhamdulillah zama ataka atakolo en se kita wode zabuno agode zabuno agode zabuno kala to nan kan kuna gwamnatin bonon tirsambu ane kolo da balla ya alhamdulillah ina eta dijan soka Voilà une congo cambori gona. Nous sommes dans la prévention vraiment. Agbori, eh, irmo no eh, ka eh, chef ça. Voilà, ayaru. Ayuba alzuma ndi irsi salan kala an kanga ti furta gay hun kuna tilberi ganda furta gay idi lakal tunai afur gadara. Matuno furta gay gona gite gingay meyana kanga nan lakal tunawo amsi itafar amsi an kan na imka goro ya cin dai gumo da rugune matano ayaru aran furta gay gona gite. Muradu fu an numna ran dibin kondon. ok merci beaucoup ay sabu gumo kan aran na ino sannu mhm. eh iru wato din bo do borma borgo ko ayuru ning mil kan an fer non go ko dine bura sa am ka ko bo a di kan dang problem rano go ko me hon kuna di merci alhamdulillah parce que wato din a yuru lakkal tuna bo wat kan asintin bo bumboda mantikala maliyen e izuru ka i ka ayoru e, encore saji saji borey din kul ka ayoru kala to nan kan ayoru borey mbo borey ngo gdira to ayoru kware ze mbo borey ngo no kan yang igo gde place ka nyama igo nge winde de igo gornode me hon kuna die merci alhamdulillah parce que avant idum sintim boda hurta je karche karche rano idna ko jeune yan place kan yang digni se délégué de karce donc délégué de karce din no diga hatta gte de fada fada ilga hatta goron da ilga fa da yi hala tonan kan ilne delege de karce di imin ga jene ha ifo no irga himgite lakal kana wani fonda a a kangana ayuru irin omonsi irin duga kani nufo irin tun kai nufo e, irga jene ce irga borakun irga ce karce ra dirka borakun ce inda yi can marbu irga fa kare da tiyatire mo irga te danga hankan da yi goga te ko minora kwa wodi boni rigir teatre te kala to kan vraiment on kunir kingine dieu merci alhamdulillah ayuru me halka son agi cindi Ok, euh, merci beaucoup. Euh, Ala Irga ko ndir Fakara on va écouter euh, la musique. Maintenant, c'est quelle musique vous allez nous proposer Voilà, Chez Boyerou. On va écouter Chez Boyerou, proposé par euh, les jeunes campers. Euh, après, on se retrouve. da mai zaiwar masa manawa zama sai a dunya malai ni na dumbu kai kai yayi zaiwar mai rikoi gune mai zai wasa manawa a dunya la mano goga ni riga follo kai ko da mai zai wa irkoi gune C'était là la musique de Cheibou Ayerou proposée par les jeunes campeurs. Nous sommes à Kolo ami gen de la fada on eh, ir sig sala mo kala kan ga ti la kal tuna matno furta ge gona ga te kan nay mu wada eh, o ne bono ir gona ga sala hunkuna eh, wichir kan bora Omar maintenant on cherche des solutions je suis sûr que si vous avez réussi à réunir mm. l'ensemble des jeunes de ces départements là c'est parce qu'il y a un bay alali karano fo kulgo hun kuna ran waran diyon ga to matano te kan nan mantiri resiliebo murado mute bumboda matkan dai borai barada matani te qu'est-ce qu'il faut faire matani him gati e maino him gati oh ay sabun se de kan ne san no ne se vraiment situation kara tilberi da furta jego dirgba ama bonza ay sintina da gita imhangan furta gese wadin wat kulir gice yan wote gwamnato borai da meriye kan yan gman ayo population wo moda ima hangan furta gese zam diga hangen furta jaisi ngun wat kai ga politik kai hantum wali ko convention ai sinye ig furta gai hino hantum ay wedira zama aga conviction kan furta gai igonda talan igba ngai mti gayin daino igba bankan gondin ide har ta yi kan agite kan gina a komino mutum region go mutum kan labo kul mutum ima furtage ga furtage mu ido hare zama gwamnato gini ga ngai boda ngai se habibu yan bobu goni kan igite kan asinda nafa imanan lokaci wiyan merci beaucoup mar irka gangan hamidu mo se eh, solution kayan go hamidu hamidu hamidu gita hamidu ni man dinya hamidu qu'est-ce qu'il faut faire eh to ai wo ai diyango atka nango kai bai hara sai hara Mm. furta yai kai bai da irnya ngai kinda fa kare. hadda dai irga ba furta yai wo i makai musfur hankan sin da ke dubara donc sintina dai bon fera di im gaban daga im bore bon ai feri bai mi wo maino gina in kanta goy wo din sambug no bora se yakin san kyam bai ifo no zaman fo ya no project kam go ikkan dai dai no imki gine meri se sam boren kande alors que igi bora sambug dan gora asing goyote fo no gite hankan gina goye igi bora dangara me goyo subsidin ko gune goyo sara o kai wog ba gun mayen no goyo kan niga ba imin dan goyora bor kul goyo kan niga ba imke gin lakkalai ferara gina après im kandin sai go gina yau diyan waga agite agite ya dinno hamidu shi kan na hamidu eh, balle yaro sava pulle mama alhamdulillah agogo dama dama to wallahi irwo balle yaro wo kirga ba da kici bai kulkan irkoite aninga haifo sintin imidi boradin sai kan ganan an bai mannan gokoi danga imsi fai da bora ya dini mm. vala que. barkan siga kultewo nin sam ko gadan haifora din mago na musina kan nan dai na ga yakka me barkan de ja gondi ida an sintin idiyase vrema aga avancer aga te chale mo se danga wazu inge mo gudu kinge sintin imidugidi ise maga voilà ok eh, merci beaucoup eh, zainabu zainabu igin no sanno eh, pour finir et puis voilà ara do hara Eh, de quoi vous avez besoin walmo mai gana ran go haifo batu kan nan eh, gote sava eh, sokpa bin wai e borai fanno to kan ga ir go ga batu de da irin samir autorite kan go kwarara yin kan ta ir partenaire kan sinai kai ka ga sinai zam furta yayo iwo ga hina kulti ya hina din kan sintin irga ba ir autoritai imir henai tona ni partenaire kanga ka ido do im se i igoye din kai yan igo gitede ne im kanise gag sinai boga i feri im kandise goiginai yan kanga na goye din mu tegu buri kanga na ko no bun boda go koi digina borai kulgo ma kani kyarbanda merci beaucoup euh, avant de finir On va écouter la chronique de l'émission Tous à la Fada et on se retrouve. Amis de la Fada, bonjour. Aujourd'hui, dimanche, nous allons poursuivre notre chronique sur le voyage responsable. Eh bien, une autre facette du voyage responsable est le respect des communautés locales. Lors de nos voyages, il est essentiel de soutenir l'économie locale en choisissant des hébergements, des restaurations et des commerces tenus par des habitants. Cela favorise le développement économique des communautés et encourage la préservation des traditions culturelles. Il est également important de respecter les coutumes locales, de faire preuve d'ouverture d'esprit et de sensibilité envers les différentes cultures. Le transport est un aspect majeur du voyage responsable. Il est préférable de privilégier les moyens de transport à faible impact environnemental, tels que les bus, les trains ou les vélos, chaque fois que cela est possible. Si vous devez euh, prendre l'avion, pensez à compenser votre empreinte carbone en soutenant des projets de réduction des émissions de carbone. Enfin, une partie importante du voyage responsable consiste à minimiser notre production de déchets, adopter hein, des pratiques éco-responsables en évitant les plastiques à usage unique, en recyclant lorsque cela est possible et en réduisant votre consommation d'eau d'énergie. Soyez également conscient euh, de l'impact de vos activités de plein air et assurez-vous de ne laisser aucune trace de votre passage. Le voyage responsable offre de nombreux avantages, tant pour le voyageur que pour les destinations. Il permet de vivre des expériences plus authentiques, de créer des liens plus étroits avec les communautés locales et de contribuer activement à la préservation de notre planète. En adaptant euh, une approche responsable dans nos voyages, nous pouvons changer la donne ou vrai pour un avenir durable. Chaque petit geste compte et ensemble, nous pouvons faire la différence. Alors, à la prochaine fois que vous planifiez un voyage, rappelez-vous de prendre en compte ces principes du voyage responsable. De cette façon, vous découvrirez le monde tout en le préservant pour les générations futures, bien sûr. Bon voyage responsable à toutes et à tous. C'était là la chronique euh, de l'émission Tous à la Fada du programme Gêne du studio Kalangu. Merci de l'avoir suivi au fond de Goïde de Kokaro. irg sabaranse alir kogirin kuna fada van kair kakte ne o kolo eh, nan kan furta gen kermargu tilberi ganda furta je kullo ni kermargu ne o gasa langi et kermera gudu gudu bonza bonza ngo dim ir fada ran kun ganda ayoru furta jifo ayuba ga famandir sen kun ifo no ngai gona ga batu kanga na kun ngai mo ngai mo du muradu yan ngai te zamane eh, watu di dine borse bor ka ko ayoru kul zanga dai se bilan ka ko yimini wino mo ifo naran ga bakanga naran mo aran murado mutin Eh, merci beaucoup kan yek sanno nay se ayuru ay kan banoti iri heno kan tonandi gomnati gen borega kan yin bore kan yando to iri eke im Sufar Gandir hangane kandir heno im hanganir di imir heno to partenaire do kai kan donc musu sifarga kwayi min gay kokoro kul ayuba yawone im hanganin gaishe da dai i hanganin gaishe se man ta yubi ne monon ki furtaj bob non ci ne o ini ma hangan furtaj se im kuntan furtaj mo im skoy gi sigiriyan samu furtaj kan furta furtaj no da dai ite ya din dir koy ba sa fa te mo songu ir garan fondo koy ir hangan kai ir garan fondo garan mo kan ka to ir ne o fadara hazaw salam merci beaucoup